أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صلوات الله وسلامه على رسوله القائل من يريد الله به خير يفقهه في الدين وربي الله عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala muna ƙara gode ma Allah subhanahu wata'ala da ni'imarsa da baiwarsa da fadalarsa wadda ya muna har ya gwada mana wato ainihin wannan shekara da kuma wannan sallar idin layya lafiya da fata allah ta'ala ya karbi dukkanin ibadodinmu da na al'umman musulmai a sanadiyar wannan takaitaccen tunatarwa shine a mun je mun yi sallar idin layya a wannan masallacin idi na wato ainihin kan wuri da ke na sokoto to kuma sai ga ya bayan har an wace da kwana ɗaya da kwana biyu an shigo cikin kwana na uku sai ga ya a social media bayanai na ya wucewa akwai wani wanda ya je bayani a masallaci ya ce ma a masallacin sarki musulmi mamur bello ya ce ma mutane a je a yi ba'adiyya saboda an yi kabbar wuri watan ainihin guda tara a ranar idi saboda haka kowa je sai ya yi ba'adiyya ta sanadi kuma a cikin wannan bayanin aka bayyana cewa kamar wani kwamiti ne na wato malamai na ainihin wannan masallaci na sarki musulun muhammadu ballo wanda ke daga baya kuma bayanin da ni samu daga chief imam na masallaci aminu muhammadu ballo wata liman malami cewa shi ba a yi da umarninsa ba kuma bai maji ba sannan kuma ba su suka ce ba bisa ga bayanan da na samu gare su bayan wannan kuma kasancewar abubuwan sun yi yawa a social media wannan ya fada wannan ya fada har abin ya kai waɗansu jahilai suna ta kallon kamar an samu matsaloli da ka iya lalata sallar idi ko kuma su su kuma su shigo su ga cewa a'a ai liman shi yi kuskure shi ya jawo masa wannan ko kuma ne ya zo ya aibanta liman da ganin cewa shin liman abbai san abin da ya kamata yi ba ko kuma yaya to shi ne sani gare akwai bukatar a tunatar da al'umma abu na farko ne muke so mu tunatar da al'umma cewa dai ainihin sallar idi sunna ce mai karfi ba wajiba ba sannan kuma sallar idi wadda aka yi an yi ta da manyan malaman sokoto da limammai da manyan malamai masu ilimi sosai kamar dai ba sai na faɗa ba sokoto cibiyar ilimi ce kuma cibiyar dole usmaniya ce kuma duk malamai suna wurin amma allah subhanahu wata'ala bai sanya waɗannan malamai suka ce komai ba a lokacin kuma bayan an dawo ba a ji sun yi magana ba ni kenan yana daga cikin wanda ya samu iya sallah can amma ni ma ban fahimci cewa an yi ƙari ba da sauran mutane da muke tare da su amma bayan na ji wannan jawabi ya faru kuma na bi ni tabbas wato ainihin an samu ƙari ga kabarori bisa ga Abin da wato ainihin muka koma saurarawa na ainihin wannan sallah din to dama da bin muke son mu tunatar da al'umma shine to sadda aka yi abu gaban malamai manyan malamai ka je abu an yi shi ɗaya biyu uku to ya haƙƙi ne na wanda a jahili in ma da ya je tambayi malamai ko kuma ko yana gani yana da ilimi ya tsaya bincike me yasa malamai kila suka yi shi abu na farko uzuri na farko limamin wannan masallaci dai malami ne ba jafili ba ne ya san abin da yake yi kamar abin da kowa ya sani kuma tsawon shekaru yana ba da sallar juma'a kuma yana ba da sallah ta idi sannan kuma duk zuwa da muke yi a sallar idi ba a taba samun irin wannan ba sannan kuma shi addinin musulunci ko wani mutum ana yi masa uzuri amma ta bangaren sallah ba ma uzuri ba wato ainihin samun ramkanwa a sallah abu ne wanda ma addala lada mai yawa a sallah ta farilla ma ba sallah ta sunna ba annabi sallallahu alaihi shi sunnanta mana a samu wato ramkanwa a cikin sallah a yi sajadde a shi kowane irin liman komi tsoron Allah ta da zama ne na kwari salihin ya kai isa mun ramkanwa a sallar juma'a ma ko tashi sallah shi kadai balle sallar idi sannan kuma sallah nan ta idi kabbarorin nan da aka ce liman ya kara gaba ɗaya abin da muke so mu tunatar da al'umma ba abu ne na gardama hawa su gaba ba sallah ba ko a cece ku ce ko jahilai da almajirai da kowa ya shigo cikin gaba ɗaya muna son mu ta da al'umma cewa kabbarorin nan gaba ɗaya wato ainihin sunna ne su malamai ma sun ɗauke su a matsayin mustahabbi da mutum gaba ɗaya ya manta bai yi waɗannan kabbarori bai gama sallar idi sallah ta yi duk kabarorin gaba ɗai ya kabara rama Allahu akbar ya fata yi sura ya yi rukuwa sai da ƙari sallah ta yi bai yi su ba sallar shi ta yi kai ko a mazhabin malikiya ma ko bayan ka yi ruku ka gama karatun fata ka tuni ba kai su ba to sannan na in ka dawo ka yi su wato ainihin ka kare za a ci to ai karatun nan da ka yi ka koma yin wani karatu to haka an bi ka sajaddai to a takaice dai mu san da cewa ko mutum ma bai yi su ba wato ainihin akwai sallar shi sannan kuma mu san da cewa akwai sabanin malamai akan ruwayoyin da suka zo ingantacci wasu cikin abu dawud wasu cikin nasa'i wasu cikin waton ainihin a nailar audari na shaukani waɗansu a cikin asunan wato ainihin a asayul jami na abu isa a tirmidhi waɗansu kuma a cikin musulun na amadu na hambal wasu a cikin almusulun na alhabis ibn abi shaiba da sauransu ko waɗanne da daidai riwayoyi akan adadin kabbarorin da ake yi waɗannan riwayoyi a kabbara bakwai wannan a kabbara biyar ko kuma a kabbara shidda ko kuma a kabbara uku ko kuma a kabbara hudu a komai uku akan dai ko waɗanne riwayoyi waɗanda ga abin da ake yi to matsalan in ta zamanta akwai ruwayoyi daban-daban a kanta da maganganun malamai to ba magana ce wadda ta kamata a tafi a yawata har kwakwalen mutane su shiga ko kuma ta zama reni ga wani ko kuma sakaci ga wasu ba kabbarori dai a cikin sallar idi din nan akwai malaman da suka tafi akan cewa ma za a wuce kabbara bakwai din ma aka takaddama wanga ce an wuce bakwai an kai takwas ko ce an kai tara za a ma iya wuce bakwai ɗin a su musabobi kuma shafi iya ma ta ce akan za a wuce za a wuce kabbara guda bakwai saboda hakan ga a mazabar malikiya ma akwai magana cewa idan limamin ka yi kabbarori wato ainihin adadin bakwai waɗanda ka tsayawa gare su to in ya kara suka ce kawai kada ka bi shi yana cikin malaman da suka wannan magana kada ka bi shi amma in ya rage kuma kana iya ka kara. tare da haka kuma ko cikin masabobin an ce idan limamin da ka bi sallah yana wa limamin da ka bi sallah yana daga cikin limamman da adda fahimta akan ana iya wuce kabbaran nan guda bakwai to kaga yana yiwa wannan liman kila a wannan karo ya ɗauki cewa tunda akwai sojoji bari ya kabar kabbarori wato domin ya ƙara kabarori ya kara samun lada bisa ga wasu ƙaulukan malamai da suka fi akan hujjojinsu na cewa ana iya ƙara kabbara bakwai to kaga ashe idan mutum ya ba ya ga haka to ba za a yi girrama ba ko a yi tacce tacce akan abin da shari'a ta yadda wato ainihin ana iya ayi sanadiyar wannan nake kallon manyan malaman da a wurin nan na sa akwai manyan malaman da kusan duk wata riwaya da za a kawo musu a cikin hadisai a cikin waɗannan wato bukhari muslim tirmidhi abu dawud da sauransu da masanid kusan mawuyacin abu ne ba su san da ita ba akwai maharata qur'ani su gwanin alqur'ani da sauransu duk suna waɗannan wurare da manya manyan malamai mai ilmata in infiqo ne akwai waɗanda sun muku tasar da irin shiru kan muku tasar ma da suke waɗannan bayanai kusan kamar abin da aga kan suke wurin wala Allah saboda sun dibi sunna ne kuma su malamai sun tafi akan ana iya ƙari wasu malamai sun tafi akan ma ana kabbara uku ma ana iya ayi kuma kuma duk ba a kabbaro ba duk kawai sallah ta yi daidai tun sun san kaululukan ga saboda hakan ga sun ka kyale ba su ce komai ba saboda hakan muke kira ga almajirai da sauran masu karamcin bincike ba irin waɗannan matsaloli ya kamata ana ta watsa a social media ba da sauransu wanda ke kowa ya san matsayin sallar da zaman ta sunna da waɗannan kabarorin ma malamai suna magana su ma suna ganin su matsayin mustahabbi suke da sauransu kuma da gangan mutum ya basu ma duk bai su ba akwai sallati to kuma ballanta ma ga waɗansu haka ana ƙari akwai malaman da ma suka ce waɗannan kabbarori ma ana yin su adadin kabbarorin janaza to adadin kabarorin jana'iza malamai sun tafi akan makabara hudu ta kuma akwai malaman da suka tafi akan kabarorin jana'iza za a ma su wuce guda hudu har su kai kusan guda nawa wannan dai ita ke tunatarwa ce ni akan su bayanan malamai amma waɗanda ke son su tattarsa ah, bayanan da a cikin wannan to zan ɗan yi ishara da suna idiba irin almajamu'u na wato ainihin ah, na alhabizun nawawi wanda ya kan mujalladi 20 da wani abu kuma ana iya ba na lauda da na shokani ya zama matsalolin ma gaba ɗaya kusan guda goma da sha wani abu sannan kuma mutum waɗanda suna iya diba irin ma'alimin sunan sharhi na abu dawud kuma mutum yana iya diba wato ainihin Aa, wan uh, uh sharhi na fatkul bari na ibn hajjin asqalani sannan kuma mutum yana iya diba a tamhini na alhafiz ibn abdulbar na annamari da al na nashi da sun zuba bayanan malamai akan waɗannan kabbarori da waɗansu tafi akan ana ma ƙari daga bakwai ɗin da waɗansu ta akan ko ba kabbarorin ba akwai da kuma hadisai da wato ainihin duk aka yi maganganu a kansu kuma a cikin da tamar fiƙi ɗin ma irin su adawi sharhin risala da makamacinsu duk sun kawo maganganun ma liman ya ƙara suna ganin ba za a bi shi kawai kawai akan ƙarin ba suna ganin za a bi shi suna ganin ana iya a yi sajada ta ƙabliya ko ta badiya wurin ragi ko ƙari duk waɗannan bayanai ne na malamai waɗanda bai kamata a ce sai an yi tattace tacce ba akan watan waɗannan ainihin maganganu don haka tunatar wata dole malamai masu dai sauraron musu san shi babban limam ya faɗi shi bai ma san an yi waɗannan jawabai ba da sauransu sannan kuma a sauran malaman sokoto ba su suka yi waɗannan bayanai ba saboda malamai ne masu ilimi su duk an ka garan gome ma ana iya kawai kawai da kai gare gudun buɗa majahilai kuma wani ga gaba ɗaya ma kila ko sallah ta ma ba ta yi ba a kan abin da ma koyin su abba ba akwai sallah saboda muna tuna saurin malamai da almajirai to Allah irin wannan yanayi da malamai da kuma almajirai ke sun su shigo ciki to abin da bai kai ba ko kuma a jego jahilai su shigo su yi ta maganganu su yi ta ɗumumuwa da sauran bayanai to Allah yana da kyau a yi ƙoƙarin kame baki daga cikin irin waɗannan abuwa sannan kuma da Allah a mutunta shugabanni a mutuntar da shugabanni musamman malamai al'ulama urathul anbiya'i malamai magada annabawa na kuma duk wanda Allah ba shugabanci na zaman sa babban malamin addini mai da'awa ko mai wa'azi ko wani limami to a ko ina yake a kowane bangare na sha'anin addinin musulunci yake to ya kamata a girmamar da shi kuma sadda duk ya samu wani abu wanda ya gitta masa na kuskuren fatawa ko kuma kuskuren karatu ya kamata a tsaya a saurare shi domin wato aini ba ya yi abin nan bisa ga kuskure ba za ga makarancin ƙur'ani malami ya jawo masani na hawo masani mai amma sai shi kusa kwarai shi ke zamu zamanin mulkin sa ce mallam bai da na hawo bai da kaza bai da kaza a kama zagi ne bai da nahwu ko kuma a mallam bai da balaga bai da balaga bai da gaza bai da gaza wace malamin ga baya da matsala ka ganin ya ce hadisi gaza kaza kaza na ko yau ma mun waye gari malam malamin ina karatu kurakuranta jawidi ya sai ayo mai ca sai ga malami yo ya to sallah ya kaba su a malami ko wani abu sai kaga in ya to cikin sallah ya samu wani kuskure cikin sallah ya kage cikin karatu ya ce mallan ya kage mallan ya kage ko cikin fata ai kana ya kagewa ko kuma saboda haka Allah a bibiyar wato ainihin wasu duk mutumin da ya ce sai ya bibi sirrin wasu to wallahi yau yau kana ibin sirrin wani gobe kuma a gana ka balle ma abin da shaye matsala ta ilimi a ban ma malamai a su kuma a zanwa malamai uzuri sannan shawarar da nake ba sauran almajirai a dinna a ka'ida idan liman a idi ya samu karin kabbara tasbihi an ce a yi mishi tasbihi za a mai to ha in malaman da annan manya manya sun fahimci ai ana iya samun kare kila wannan mazhaban liman ya bi komai sun ga kyale shi to me ya kuma magana wani wanda ya dawo daga baya sannan irin wannan kuma lokacin da duk abu ya gudana ga wanda a shugaba to wannan shugaba aka wa magana ba wasu ka za su limamin gare malami ne masani ne kuma yana tare da malamai masana kuma an sani annabi sallallahu alaihi wasallam da yaje cikin sallah ya samu ramkanwa rankar ya sallama ai su sahabbai shi sun kawa magana to saboda ka da duk malamin ka ko limamin ka kaga yayi wani abu cikin sallah ko kuma tun a wannan wurin ma a ka'ire waɗanne sa an su cin ma imaci akar maka Allah ka dai wa kana in mun yi limaci ai karawa na ne don mu samu lada ga kaulin da na bi shi kenan in kuma ce to ai kuskure eh, ai kaza ne bari mu yi ba adiyya ko kuma saboda masalahoyin yawan al'umma kada su ga kamar an rikici zan ɗauki hujja ta kaza ta ba sai na yi ba a manta domin wannan masala tunda masani ne shi kenan kullum matsala ta ilimi malamai sukan tsaya a bin masaloyi kuma inda da an gajen su irin taron hinin iri da ko wani jahili wani ko fataha bai iya ba wani ko inda sha'anin addini ya bai sani ba to irin wannan ya tashi a yi kaza a ce kun ga sallan ta tabbarka ce ko kuma kun ga kaza to da yawa akan dibi jayalle wasu masalohi ma sai a basu annabi sallallahu wajen gina ka'aba ma ya ce ma aisha ba dan waɗanne ke tunanin abin gan musulunci bane waɗanda su fahimci addinin musulunci ba sosai ai da ya gyara ɗakin ka'aba da ya canza gina ya mai shi ta tsintsin yadda take amma annabi bai ba saboda za su shigo su yi abubuwa su saka irin waɗi iri in an ce abu ya samu to in akwai maslaha ko gwame to yi akai balle ma ga ga irin bayanan da malamai ne wannan da tunatarwa ce domin wato malamai su samu tsira daga wato ainihin bakunan jahilai da masu cin zarin su ko kuma masu son wato ainihin su nuna ma duniya wani bai gane ba su kuma ɗalibai su tsira daga saka bakin su irin abin da bai dace ba sannan sauran waɗanda an malamai masu ilimi su kuma su zan haɗa kai ga shugabanni malaman da suka ganin su kuskuren fatawa ko kuma wani karanta abu sai a cimma mutum a mai gyara ko a cimma limin ko a faɗa mai sai zan shi ɗin da kai ne zai jagoranci sanar da al'umma an yi kuskure ko kuma ai kaza ko kuma ya bada hujjar da da shi ya dogara da wannan kuma zai sa jahilai su kuma su masa kansu cikin sha'anin addini domin su kuma su samu su ci da da fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara mana jagoranci ga sha'anin tafiyar mu da addinin musulunci kuma ya taimake mu ya karfafe mu ya karbi dukkanin ibadodin mu baki daya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh